salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحد الفاصل <clears throat> lalle mutum idan aka haife shi a cikin wani wani bi'a na wani shi a fiha kuma ya taso a cikin wannan bi'a din wa ta'awwada kuma ya saba da ita aw idza tarab tarabba ala al maqala ko kuma idan ya tarbiyantu akan wata magana aw fikra ko ya tarbiyantu akan wata fikira aw aqida ko ya tarbiyantu akan wata aqida aw al madhhab ko ya tarbiyantu akan wata mazhaba innahu kada qad asiru alayhi tarkuha to lallai barinta yakan wuya ta a gane shi yuhibbuha hubban shadida sai ya so ta so mai tsanani wal insanu masalan idza nasha'a min mujtama'il ilhadi mutum misali idan ya taso cikin ainihin taron jama'a wato ya taso a cikin mujtama masu ilhadi wato mujtama wanda suke inkarin samuwan Allah aw mujtama majusi ko ya taso cikin mujtama wanda yake na majusawa a mujtama shiyoyi ko mujtama na ainihin yan communism a mujtama ra'ata mali ko ya taso cikin taron jama'a taro na ainihin yan jari hujja wa ma ila dalik da abin da ya kama da wannan innahu kada ya alifu ya alifu tilikan la'ada to lalle shi yakan saba da wannan al'ada din aw il fikra ko ya saba da wannan fikira din aw il aqida ko ya saba da wannan aqida din aw il mazhab ko ya saba da mazhaban wa tukhalitu lahmuhu wa dam sai wa tukhalitu lahmuhu wa dam yawa sai wannan wannan fikira din ya cakuɗa da namansa da jinin. jininsa hatta yanzura ilaiha nazratan ijab hatta yanzura ilaiha nazratan ijab har ya zama to yana kallanta irin kallo na na sha'awa yana jiji da ita wa yana ka annaha wahdaha iya iya sada kuma zaka ga yana gani kamar ita kadai ce daidai wa ghayruha hiya al-khata kuma wannan ta shine kuskure wa yudafi'u anha bi kulli hamasa sai ya ta kare ta da kowane irin hamasa wa yashuruha ila yanda. sai ya ringa yada ta zuwa ga mutane wal mulhid masalan wato mutumin da yake mulhidi wanda bai yarda akwai Allah ba misali alladhi yunkiru wujud Allah shine wanda yake inkarin samuwan Allah yana ganin irin wannan tunani kuma yana ba da kariya a gare ta kai ka ce ita kaɗai ce daidai an gano wani ko wannan shi ne namu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الترمذي Imam Tirmidhi ya ce hadisu Abi Hurairah hasanun sahih. Hadisin Abi Hurairah hasanun sahih. قال أبو عبد الله الحاكم أبو عبد الله الحاكم يا حديث كثير من في الأصول wannan hadisi ne da yawa a cikin usul ah, eh, wannan hadisi kasura hadisi ya yawaita a cikin usul na eh. al-hakim ba'da ba'da zikrihi li hadith wato Imamul hakim ya faɗa bayan ya ambaci hadisin Abu Huraira Muawiya as-Sarifi da Muawiya da suka gabata na hadi asanid tuqamu fihi al-hujja wannan isnadi ne wanda wanda ainihin wato hujja na tsayuwa da shi wato ma'ana an tsayar da hujja da shi na fi tafsir hadha hadith a wajen inganta wannan hadisi wato ma'ana wayannan isnadojin da shi ne ake tsayar da hujja wajen inganta ne inganta wannan hadisi kenan hadisi ya zo ta hanyoyi da yawa wanda babu yanda za a ce bai inganta ba hujja ya riga ya tabbata akan haka na fara al-iraqi al-hafiz ya ce tasariruha Jiya isnadojin sa masu kyau ne qala al-hafiz al-kathir mu duba cikin takhrij al-ihya yayi takhriji na shi hafiz al-iraqi zainuddin yayi takhriji ga ainihin iya ulumuddin na gazali har ma malamai suna cewa wannan littafi baya halatta ga ɗalibin suna ya karantar da shi dole sai ya san isnadin an gane wani ku in kana so karanta iya ulumuddin sai ka hada da takhriji na hafizul iraki in ba haka ba karanta littafin haramun ne wasu malamai suka ce ma littafin ya kamata wato a banka mishi wuta baya halatta a ajiye littafin a cikin library na musulunci malamai sun yi maganganu wato mai tsanani dangane da wannan littafin saboda ya kunshi wasu abubuwa masu haɗari wanda idan baka haɗa da ainihin takariji na malamai ba to za ka faɗa cikin aƙidu daban-daban na'am na qala al-hafiz ibn kathir al-hafiz ibn kathir ya ce a cikin tafsirin surat ali imran na'am uh, ayatun uh, mi'a arba وقد ورد هذا الحديث من طرق حقيقة وانا حديث يازو تهنيو يدي وقال أيضا في تفسير سورة البينة كما يافد أجتن تفسير سورة البينة آية الأولى آية تبركو كما جاء في الحديث من طرق kamar yadda ya zo cikin hadisi ta hanyoyi kaga sai nuna hadisi ya zo da ta hanyoyi da yawa wanda ya mayar da hadisin ya zama to ingantacce قال الإمام الكتاني إمام الكتاني يقول وهذا حديث كما ترى yace wannan hadisi kamar yadda ka gani waridun min iddati turuq ya zo ta hanyoyi da yawa ya alfaz mukhtalifa da lafuzza mabambanta wala huwa alfaz ukhra kuma yana da lafuzza daban kada akhrajahu al-hakim min iddati turuq haqiqa imam al-hakim ya fitar da shi ta hanyoyi da yawa qala hadhihi asanid yace wannan isnadoji ne wanda hujja ke tsayuwa da shi shekul islam islam ibn taymiya ya ce wannan rabuwa din wato ya shahara daga manzan Allah Idan yana nuna cewa hadisi na yin iftirak hadisi ne wanda yake mashuri. wanda baya kamata mutum ya ce wai hadisin bai inganta ba na min hadisi abi hurairah wa sa'ad wa muawiya daga hadisin abu hurairah da sa'ad bin abi waqas da muawiya da amr bin auf da wasu su thumma zakara hadisa. sannan sai ambaci hadisansa qala shafi'i imamu shafi'i ya ce min ya inganta daga hadisa abu Huraira da kaza da kaza sai ambace shi an gano wannan ko a ga duk wannan gaba daya kokarin baiwa wannan hadisi kariya ne cikin wannan hadisi da yawa daga cikin yan hisbiyi daga cikin yan ikwanin musulmin yan hizbut tahrir da kuma 'yan sururiya duk waɗannan gaba ɗaya suna ƙoƙari su rauna na wannan hadisi domin gina ƙa'idan nan nasu na na ta'awun fi na alai an gane wannan ko idan har wannan hadisi yana nan to wannan ƙa'ida ba zai samu dama ya numfashi ba to suna so wannan ƙa'ida ya yi numfashi ya rayu to shi yasa suke ƙoƙarin su nuna cewa ai wannan hadisi malamai sun ce da ifi ne Ku fahimci wannan ayi. su kuma malaman salafiya suke iya kokarin su wajen fito da hadisin su nuna hanyoyin da hadisin ya biyo kai hadisi ne ma mutawatir saboda bayar da kariya gare shi saboda su suna so su nuna cewa ai ai hadisin nan da ke cewa al'umma za ta rabu kashi saba'in da uku duka suna cikin wuta ai wannan hadisi ai yana da matsala hikiman su suna so a manta da bambance-bambance wa'annan ƙungiyoyin da ake kira ƙungiyoyi na musulunci an gane ko wato a zo a samu haɗin kai irin haɗin kan da zai zamanto an daina magana kan yi wa kowane ɓangare raddi kawai mu taimaka ma juna inda muka yi daidai inda muka samu saɓani a wa juna uzuri to shi wannan hadisi ya nuna cewa duk wa'annan kungiyoyi saba'in da biyu duk yan wuta ne gaba ɗaya. kungiya ɗaya ce kawai yar aljanna ita ce wacce ta tsaya kan ishabu sunna to wannan maganar ne ba sa son su ci suna sa a ce duk kungiyoyi gabaki ɗaya kowace kungiya tana da alkhairinta da yawa sannan tana da kurakuranta in ji su kowace kungiya akwai inda za a fa'idanci da ita akwai kuma inda za a ajiye ta su suna so su nuna aƙida ta salafiyu ta salafiya ba shi bane lalle gaskiya akwai gaskiya ta bangaren shi kaɗan akwai gaskiya ta bangaren tablik, akwai gaskiya ta bangaren sufaye gaskiya ta bangaren shi'a gaskiya ta bangaren kaza kowane bangare za a iya ciran wani gaskiya ta bangaren sa to wannan shi ne kokarin da suke yi su nuna cewa hadisin bai inganta ba shi yasa Salman al-Auda ya yi ishara cewa wannan hadisi hadisin iftirak bai inganta ba misali saboda gina wannan ka'ida na na ta'awun fi mattafaqna alayhi an fahimci wannan ai amma hadisin in dai ka bi ka'ida na malaman hadisi to hadisin gaskiya babu yanda za a ce wannan hadisi bai inganta ba yawa ibn hazm al-andalusi da suke takalidi da shi yayi kuskure da yace hadisin da ifi ne saboda ai ya kamata ne a sanya ba wai kawai mutum yayi magana ba idan ibn hazm ya ce da ifi bi ka'ida na malaman hadisi bi ka'ida na mutsalawul hadis a gani shin hadisin ingantacce da ko da ifi ba wai kawai ayi takalidi haka nan ba Allahu a'lam na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da muzabana na'am wa tafsirul muzabana fasarar muzabana anna kullu shay'in min al min juzaf wato lalle kowane irin abu daga cikin juzaf abinda yake tili abin da yake tili wanda ba auna ba wallazi la yu'lamu khairu e, in an ce juzab sai fassara shi cewa ma'anar juzab allazi la yu'lamu khairu wala waznu abinda ba a san ko mudu nawa bane ko ba a san ma'auninsa ba ba a san adadin shi ba idan an siye shi da wani abu wanda yake an ambata an san ma'aunin shi minal kai an san ko mudu nawa ne an san ko kilo nawa ne na ma'auni an san ko adadi nawa ne wannan shi ne mutum ya ce wa mutum mutumin da ya na lahu ta'am al-musabbar mutumin da abinci wanda yake tili yake tare da shi kaga wani mutum yana da shinkafa ba a san ma'aunin shi ba ko yana da wake ba a san ma'aunin shi ne musabbar yace allazi la yu'lamu qailuhu sai ƙara fasara wannan musabbar shine wanda ba a san ma'aunin shi ba na alkama ko dabino ko abin da ya kama da wannan daga cikin abinci ko ya zama to mutum yana da ainihin kayan masarufi kamar yana da alkama ko yana da dabino kwallon dabino ko kuma ko kuma karan zaki awul mu'asfar نعم نعم هاي المحاكم هاي المصفر أو هاي عصفر عصفر ko kuma abin da ake kira usfur awul kursu ko audiga da kattani ƙazza ko kuma abin da ake kira ƙazza da ya da wannan ah, na ainihin kayan masarufi daban-daban dai ga sunan wanda ba a san ma'aunin wani abu daga cikin wannan ba ba a san ainihin skelinsa ba ba a san adadin shi ba sai shi mutumin ya cewa shi mai wannan kayan masarufin wato kil fi'ata ka hali ka auna kayan masarufin ka wannan ya kilo ko ka umarci wanda zai auna ta ko ka auna shi muka kilo nawa ne daga cikin wannan ka auna daga cikin wannan abin da ake aunawa a wajja mai zalika ba kana yu'ad ko kuma ka lissafa daga cikin wannan abin da ake lissafawa ba ma kasa min ne kaza wa kaza to duk abin da ya tauye daga sa'i kaza da kaza ga wani ambato da yake ambato aw wazali kaza ko ma'aunin ko ma'aunin ridili kaza da kaza Ko adadi kaza da kaza. عددي كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه abin da ya tauye daga cikin wannan to ni zan ɗauki hasara a gare ka a ta ofi ka tilka tasmiya har sai na cika maka wannan abin da aka ambata cewa ko kilo kaza ne ko ainihin mudu kaza Fama zada ala tilka tasmiya fa huwa abin da ya karu kan wannan ma'auni to ya zama nawa ah, azmanu ma kasa mai dalik ni zan ɗauki nauyin biyan abin da ya tauye daga cikin wannan ala A kona ji abin da ya ƙaru nawa ne an ga wani abu ya ƙaru nawa ne amma abin da ya tauye ni zan ɗauki hasaran shi an gane misali zai iya baka ya ce maka ga wannan shinkafa ba a san ma'aunin shi ba ka auna naka in ya kai mudu kaza to shi kenan ni zan baka wannan in kuma ya ƙaru a kan shi nawa ne in ya ragu na ɗauki hasara akan na baka wancan wanda ba a san mawunin shi ba ku fahimci wannan ko ɗanya kenan na tana ɗanya ko tana ko tana ɗanya ko tana ba ɗanya ba shi dai Na din nan in dai ya kai mudu 20 to na baka wannan in har kuma ya tsaro kan shi na wani in ya ragu ni na ɗauki asara an gari? shi ne ba ma za da alatilka tasbiya fa huwa ne abin da ya a akan wannan ambato din na ne admunu ma na kasa min zalik zan dauki garanti zan dauki lamunin abin da ya tauye daga wannan ala an ya kula lima za da ko akan duk abin da ya ƙaru nawa ne wannan ba ciniki bane wannan nau'i ne na na ainihin mukhatara wato jefa wato ana kira shi mukhatara wato ma'ana jefa abu cikin hadari ko kuma garar ko caca yadkhulu hadha wal qimar kula haza. ya da kulu haza duk ya shiga cikin wannan wato caca ya shiga cikin wannan domin bai siyi wani abu da wani abu da shi ba da wani abu wanda ya fitar walakin na hudu da mina lahu ma samma sai dai ya ba da garanti din abin da ya ambata ne daga wannan mudu cewa wannan mudu in ya tawaye shi ya ɗauki asara ko wannan skeli ko adadi akan ta abin da ya ƙari kan wannan nashi ne idan wannan kayan masarufi ya ragu an cika daga wannan ambato sai ya karba daga cikin dukiyan abokinsa abin da ya tauye ba tare da kuma wannan abin da ya tauye ba hasara walahi ba kuma ba wai kyauta aka bashi ba ba wai kyauta bane wanda ran shi ke farin ciki da shi wannan yayi kama da caca duk abin da ya kasance misalin wannan daga cikin abubuwa shi ma wannan duk ya shiga cikin caca ne ba san adadin shi ba yawanni ga na wasu ne nan naka din nan in ya kai in ya kai mudu kaza zan baka wannan in bai kai ba na ɗauki asara in ya karu ma da wani zai wa alaikum salam Thank you. yaya shi kabbala zuma shi eh, eh. to wannan da dama dama da ka ce mene kawai sai kuma wannan sai a sace kawai ka duk abin da aka samu ka zo da shi ni ina da kashi biyu kana da kashi daya wannan shine abin ne wanda ya fi kyau da abin da ka samu ka zo da shi ko mu raba daidai ko kuma mu kasa kashi hudu ka dauki kashi daya eh babu komai tunda ya ce idan idan ainihin ka samu wannan kuɗi shikenan in baka samu ba shikenan kaga ba matsala kaga bai samu ba sai ga yamma bai samu ba eh ba shi ke ba mutumin ba kayan shi ba ne eh sai zo ya kai kana da kayan da shi ya ce mutane ba ya yarda a ga ya bashi ya halatta inda yafi ya bashi tunda ba zai dawo da shi ba in an samu riba ya samu in ba samu riba ba shi dai zai ɗauki hasara da abin da ya faru a wannan yayi na'am na'am kudan bari kaɗan na ganin haka shi container akwai abu mai kyau akwai abu mara kyau a ciki yawa idan an siya za ka iya ganin akwai wasu abubuwa da yawa wanda ke mana sa kyau ana so za ka siya ka san abin da ka siya na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد لحاجة أبعد في ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato in yana da wata bukata yana so ya kama ruwa ko wani abu sai ya dan yi nisa wajen tafiya نعم حدثنا محمد بن بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة إيه؟ عن المغيرة بن شعبة نعم قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مغيرة بن شعبة رضي الله عنه يجي na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallam cikin tafiya hada nabi sallallahu alaihi wasallam hajata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je biyan bukatar sai ya je kama ruwa aqada fil mabha sai ya nisa wajen tafiya ya shiga cikin daji sosai an gane wannan ko to wannan shine idan mutum za su ya kama ruwa yi nisa daga inda mutane za su ganshi na'am na qala wa fil bab an abdurrahman bin abi qurat a cikin babin nan akwai hadisi daga abdurrahman bin abi qurat wa abi qatada abi qatada da jabir da yahya bin ubay an abi وابي موسى وابن عباس وابن عباس وبلال وابن الحارث نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن يجي wannan hadisi ne mai kyau ingantacce na'am da wayurwa hadin nabi sallallahu alaihi wasallam na ku wayurwa ne ku eh. na'am wato ana ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yurtadu li bawli annabi yana nema yana kutsawa yana nema saboda bawalinsa yana neman wani waje kama yartadu manzilan kamar yadda yake neman masauki yadda mutum ke neman masauki mai kyau to haka shi ma wajen kama ruwa yakan nemi waje wanda zai boye kansa وابو سلمى babu na babu ma ja fi karahiyatul bawli fil muktasal babu abin da yazo game da karhansa ainihin fitsari fil a wajen da ake wanka haddathana ali bin kudu eh wa ahmad bin muhammad bin musa na'am bardawi qala akhbarana abdullah bin mubarak eh an ma'mar an ash'ad bin abdullah عن الحسن عن عبد الله بن مغفل نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الرجل في مستحق fi mustahmihi manzo sallallahu alaihi ya hana mutum yayi bawali a inda yake wanka an gane wannan ko inda mutum yake wanka mustahammihi wurin da mutum ke wanka yake zai bawali a wajen wa qala inna ammatul waswas min yace inna ammatul waswas minhu cewa mafi yawan waswasi yana kasancewa daga nan ne daga nan mutum ke ɗauko ciwon waswasi to wurin da mutum ya a wurin da mutum ke wanka yana fitsari a wajen to zai rinka ɗauka cewa kila fitsari na tsallan mai a jiki ko abin da ya kama da wannan daga bayan sai ya rinka waswasi kila in ya fito sai ce wankan da na yi din ma kila fitsari ya tsallan mu daga nan sai waswasi ya fara na'am wa fi baba rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam na'am قال أبو عيسى هذا حديث غريب أبو عيسى يقول وانا حديثي قريبي ليش لا نعرفه مرفوعا min من حديث Ya ce ban san wannan hadisi marfu'i zuwa ga Annabu ba sai daga hadisin ash'as bin abdullah wa yuqalu wa yuqalu lahu ash'as la'ana. ana kiran shi al-ash'as al na'am wa qad kariha al-qawm min ahli al-ilm al-bawl fil mubtasal Hakika, wasu mutane daga cikin ma'abota ilimi sun karhanta sun kyamaci yin bawali a wurin wanka qala ammatul waswas min kace ammatul waswas ce mafi yawan waswasi yana kasancewa ne daga wannan wajen amma wasu ma'abota ilimi ka ce babu laifi mutum zai iya yin bawali a wurin da yake wanka sai ya zuba ruwa don ruwan ya tafiyar da wannan bawalin ko? daga cikinsu daga cikin salaf akwai irin su ibn sirri. wa qila lahu innahu yuqal an ce masa lalle ana cewa lalle mafi yawan waswasi yana kasancewa daga gare shi sai ce ubangijin mu Allah ne wanda ba shi da abokin tarayya wato ma'ana idan mutum ya wato ma'ana sai ce ubangijin mu shine Allah wanda ba shi da abokin tarayya in mutum yana jin wani wasu ya faɗa haka eh. Hakika an halatta dangane da yin fitsari yin bawali a wajen wanka yau idan ruwa ya gudana a wajen kuma gaba da zaran an zuba ruwa a wajen aishi kenan qala abu isa حدثنا بذلك احمد بن ابدا العاملي عن هبان عن Abdullahi bin Mubarak. Eh, Al-Amuli eh, daga Abdullahi bin Mubarak. Na'am. Bawo ma ja fi ah. Na'am, Sibi. Muslim. No. sai muslim bismillahir rahmanir rahim bismillahir babu fi salam babu cikin maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam nurul anna ara haske ne yaya za a yi in ganshi bi nura. da kuma inda yake cewa wato na ga haske حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي حدثنا وكي أن يزيد ديناميشي حدثنا وكي أن يزيد بن an da an abdullahi bin shaki. نعم أنا أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك أبو ذر الجفاري رضي الله عنه ناتم بي منزو صلى الله عليه shin kaga ubangijinka qala nurun an sai ce haske ne ya za a yi ganshi an gane sai nuna yaya za a yi ya ga ubangiji a nan duniya na'am نعم حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا هدي حول السند نعم وحدثني حجاج بن شاعر منين معنى حول السند wato hadisi ne guda ɗaya amma ya zo da isnadi guda biyu ko isnadi uku to sai a kawo hadisin guda ɗaya tattaro mai isnadin guda uku a waje ɗaya yanzu kaga ga ga isnadin farko haddasa na muhammad bin bashar haddasa na mu'az bunu hisham to sai kuma kaga wannan kenan to zai ce haddasana abi wannan shine na farko na biyu kuma sai sai juye sanadin ga sanadi na biyu wa haddasani hajjaj haddasana affan bin muslim haddasana hammam ma an qatada an abdullahi bin shaki qala qultu li abi zar to abdullahi bin shaki yace sai na cewa abizar laura laura aitu رسول الله لو rasulullah رسول الله صلى الله عليه da na ga manzon Allah sallallahu alaihi الله da na tambaye shi وقال qala شيء كنت sai ke cewa sai Abu zai ke cewa ga wani abu ne ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala na kasance da zan tambaye shi ne shin ka ga ubangiji dan ji wasu mutane kamar suna cewa kamar ya ga ubangiji wala Abu Zar sai Abu Zar yace ni na tambaye shi hakika ya ce ni haske na gani ban ga ubangiji ba yaya za a yi in ga ubangiji ai ba a ganin ubangiji a nan duniya Ba babu fi qawlihi alayhi salam inna Allah la yanam babu cikin inda manzo Allah ke cewa lalle Allah baya yin bacci na wa fi qawlihi hijabuhu nur cewa shamakin sa haske ne haske shi ya shamakance tsakanin mu da ganin Allah na walau ka shafa da Allah zai yaya wannan hijabi din la ahraka subhatu wajhihi da hasken fuskar Allah da ya da ya ainihin kona mantaha ilayhi basaru duk abinda idansa ya kai gare shi min kalgi daga halittar sa an gani hasken Allah ta'ala zai kona duk abinda idan sa ya kai gare shi daga cikin halittar sa ya tabbatar mai da fuska da kuma ido na'am حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أمر بن مرة عن أبي أبيلة عن أبي موسى قال نعم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات منظون الله صلى الله عليه وسلم يا تيا أشكمه wato ya faɗi kalmomi guda biyar. Wa inna Allah azza wa jalla la yanam yace lalle Allah mai girma da daukaka baya yin bacci sannan baya kamata a gare shi yayi bacci Allah ya Allah yana yana saukar da adalci kuma yana daga shi yana saukar da adalci kuma yana daga adalci yaqbilu al-qista wa yarfa'u Eh, ana daga aikin dare zuwa ga Allah kafin aikin yini an gane ku ana kai wa Allah ana daga aikin dare zuwa ga Allah kafin a kai mai aikin yini amalin nahar qabla amalin layl sannan wani lokaci ana daga ainihin aikin yini gare shi kafin aikin dare ijabuhu nur shamakin sa shine haske na wa fi riwayat abi bakr an-nar shamakin sa wuta ai wuta yana haske ko لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره da a ce Allah zai yaye wannan wannan shamaki din da hasken fuskansa da ya kona abin da idansa ya kai zuwa gare shi min halki daga halittarsa an al-ahmash wa lam yaqul haddathana haddathana ishaq bin ibrahim akhbarana jarir bin an al-ahmash fi hadha al-isnad ala ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya miƙe cikinmu da kalmomi guda hudu. Ah, Sannan sai ya ambata da misalin hadisin abi mu'awiya wa lam yazkur eh bace ainihin min khalqihi ba. Sai inda yake cewa din nan la aharqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. To shi bace min khalqihi ba. An gane? نعم kawai shi ya إليه بصره نعم وقال هجابه النور qala شامك ينسشيني هاسكي نعم. حدثنا حدثنا محمد بن مثنى آه، وابن بشار نعم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شوبة عن امر بن مرة عن أبي هريرة نعم عن أبي موسى قال إيه. قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرضه من ذا الله صلى الله عليه وسلم wato ya miƙe cikin mu da abubuwa guda hudu na farko ce lalle Allah ta'ala baya bacci kuma baya kamata Allah ya yi bacci Allah ya kan daga adalci wani lokaci kuma lokaci ya kan yi kasa da shi daga cikin hikima ta Allah za ga wani lokaci sai ya daga adalci adalci ya ɗaukaka ko kaga ainihin a samu shugabanni masu adalci a samu kaza a kaza wani lokaci kuma sai ga zalunci ya hau sama wannan hikima ce ta Allah sai kuma lokaci an samu shugabanni masu adalci wani lokaci kuma shugabanni masu zalunci an gane wannan ai to wannan yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala domin idan mutane suka san adalci kawai ba san zalunci ba za su yi godiya ga Allah ba idan mutane suka san zalunci kawai ba san adalci ba ba za su gane ainihin adalci ba saboda haka Allah yakan bayyana da al'amari da kuma kishiyan wannan al'amarin Allah sai ya kawo haske sai kuma ya kawo duhu don mu san muhimmancin haske sai ya kawo wadata ya kawo talauci don mu san muhimmancin wadata ya kawo lafiya kuma ya kawo rashin lafiya don mu san me muhimmancin lafiya idan mutum kullum lafiya yake da shi ba zai yi godiya ga Allah ba amma idan mutum yana da lafiya sai ya samu rashin lafiya to duk sanda ya samu lafiya sai ya gode wa Allah ya san cewa ni'ima ne na Allah to wani lokaci Allah ta'ala yakan daga adalci wani lokaci kuma Allah sai yayi ƙasa da shi sai kaga zalunci ya hau sama saboda wata hikima ta shi na'am na yace wa yurfa'u ilayhi an ah, nahar bil layl kuma ana daga aikin yini a gare shi da dare amalan layl bin nahar kuma ana daga aikin dare da yini lokacin yini sai a daga aikin dare zuwa ga zuwa ga Allah sai Allah ya ga abin da bayi suka aikata ba wai don bai sani ba na ka daga adalci ga mutane sai korafi kamar yaya adalci eh. sai korafi gawa ya korafi ya gaya wa Allah cewa na eh yaya korafin yanzu suna tattaunawa yana suna suka shugabannin ai to ai wannan an mara kaza an mara kaza yana motsa motsar da sharri shugabanni azzalumai sai kana tattaunawa tattaunawa to me kake so kai kana tattaunawa idan kai korafi ka gaya wa mutane kana so su dauka ma mataki ne ko me za su ma eh mafi alkhairi kai shiru kai haƙuri eh. eh ko da mun ga hadisin a wani littafi da sanadin wannan mata a wannan lafazin ɗaya misali amma da jaɗin daban da na wannan wani hadisin ne zai kenan hadis eh to amma gane ba wannan hadisin misali da makanto ana wani da mun ga shi a wani littafi eh. lafazin ɗaya amma da jaɗin da ce ne nan gurin duk hadisin ne yake nan? Eh, eh dama hadisi ne mana eh hadisi ne bai zari daban-daban amma nan wajen ana so ne a sauwake ma maimakon an gama kawo wannan an gama kawo hadisin da wannan isnadin sai kuma a tsara kawo hadisi a tsara koma wani waje a kawo sai a tattara isnadojin guda biyu a waje daya sai a kawo hadisi daya an gane eh na sayi jami'a bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bukhari ke na'am duk inda idan Allah ya kai gare shi eh duka bayan za su kone a kwanar da gaske Duk bayan Allah za su kone inda Allah da Allah zai yaye wannan hasken na'am eh ba minta bidiya ba ce na'am babu du'a idan kasura al-matar babu addu'a addu'a idan ruwa ya yawaita mu ce ya Allah hawa laina kamar yadda wannan ruwa ya koma gefen mu kuka mu guda biyu kada ya dawo zuwa gare mu حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمد عن عبيد الله الثابت عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم يوم يا كسانشي الله صلى الله عليه وسلم yana hudu ba ranar juma'a. Wakaman nasu fasahu sai mutane suka miƙe sai suka yi kururuwa wa qalu ya rasulullah kace ya rasulullah qahat al-matar ruwan sama ya yi fari wato mana ruwa ya yanke wa marratil shajar kuma bishiyoyi sun yi jajawar sun fara bushewa wa halakatil baha'im kuma dabbobi sun halaka Allah yasqina ka roƙan mana Allah ya shayar da mu ya rasulullah qala Allahumma askina Allahumma askina ya Allah shayar da mu ya Allah shayar da mu ya faɗa ka so biyu wa na rantse da Allah ma fi sama fazahatan min wallahi ba ba ga wani gajimari daga girgije ba kawai can sai ga girgije sai ya taso kawai sai kawai yayi ruwan sama da aka samu ruwa sai manzo Allah ya sauka daga kan mumbari sai yayi sallah sarafa yayin da ya juya daga daga sallah din تثمر إلى الجمعة التي تليها لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها wato ita wannan ruwa wannan girgije bata gushe ba tana ta yin ruwa har zuwa ga ainihin sati wato sati ɗaya kenan ko ilal juma'a wato a ranar juma'a aka yi ruwan ruwan ya ci gaba har zuwa juma'an da ke biye mata a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yana hudu ba sai suka yi kururuwa ruwan ya yi yawa ana ta ruwa hasashi guda a gane mutane ba su samu damar fita aiki ba da annabi ya zo ya hau kan mumbari zai fara hudu ba sai suka yi kururuwa zuwa gare shi ya rasu da gidaje sun kuma hanyoyin abinci sun yanke ana ta ruwa ya rasu ba damar neman abinci na fara Allah ya hadisa hannu ka roƙon mana Allah ya tsare mana ita sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi murmushi sai ce Allahumma hawalaina wa alaina ya Allah ka mayar da ruwan gefukan mu guda biyu kada ka dawo da ruwan zuwa gare mu ya mana yawa kashafatil madina sai madina ta yaye ruwan ya kwaranyi waja'ala ah, tamsuru haula sai ainihin wato ya zama to wata tana ta ruwa a gefe gefenta wala bil madina sai zama ruwan sama ba wato girgijen baya ruwa a madina dugon ruwa baya sauka a madina nazartu ila al madina wa innaha la fi mithli iklim sai na duba zuwa ga madina sai gashi misalin ainihin abinda aka aka aka kawata shi abinda yi ma kwalliya an gane madina yayi kyau sosai babu addu'a a cikin sallar roƙon kullum ce da kana Madina sai zama to gwanin ban sha'awa kamar Italy eh na'am eh ya kamata yanzu ya roƙa ya ringa roƙon ni'ima wanda zai zama to alkhairi gare shi amma ka ce kawai ya Allah ba mu arziki to kana iya samun arziki da zai zama sharri gare ka an gane kaga nan gashi ruwa sun ce suna son ruwa sai Allah ya ba su ruwa wanda yake ruwan nan ya wadace su har ya wuce tunani yana yana magana kan irin halin dan adam ne shi dan adam ne ba yana zaka yi wato ai masa daidai a iya masa sun ce ba ruwa gashi an yi ruwa to kuma kuma yayi yawa sun ce ruwa yayi yawa kaga dan adam mai wuyan gane hali kenan in an yi ruwa ya ce an yi ruwa in an yi zafi ya ce an yi zafi ya nuna ya halatta a yi magana inda yi magana akwai muhimmanci magana mai muhimmanci idan liman na hudu ba ana iya masa tambaya a kan shi in ana ganin ba a san abin ya wuce lokacin matsala ce mai muhimmanci wanda ba a so a wuce lokacin da kuma idan an ce za a kyale gila wani abu zai iya faruwa abu dai muhimmi sosai ana iya tambaya babu wanda ce su ƙarin bayani tambaya ka tambayi liman kuma duk abin da za ka yi sai ka nemi izinin liman a yi yawwa sai ka nemi izinin liman ka ka taba da shi ƙarin bayani yana gudu ba? ba na rashin yana yi da hausa ne shi yasa yawwa inda da larabci ki kowa zai shuru ne ka ce da yana yana yin bayani ya ba hudu ba yayi ba yana bayani da hausa da yayi da hausa ba kuma yayi da larabci ba ɗan larabcin da daga yayi da larabci na larabcin da yake nufi ji hudu ba wannan ya musu sharhin abin da yake cikin wani bashidin larabci shi ne manufar shi yi sai tattaunawa ke nan ba ba huduban bane ai huduban zai fi ka'ida inna alhamdulillah ya tausu bayanai yana kaza yana kaza yana kaza to shi wannan kawai yana yana yin bayani ne na abin da huduban ya kunsa eh zai ce abin da huduban ya kunsa sai ya kawo da Hausa amma inda yana so da Hausa ne kawai zai zo ne kawai ya fara da hausa ya gama da hausa yana tare cewa daga cikin illa ko manufan gudubar shi suka samu eh inda yawa kuma sa jin wanda suke so sai a fassara musu fassara gare sai a matsayin asalin gudubar ba fassara bai sai a matsayin asalin gudubar ba don haka ne bai sa yi da larabcin to to a shiri kakari kayi da shirya asalin gudubar ko to an gama to wannan fassara ne na asalin gudubar na hukunci na gudubar da ya hau kan a ah, bai haukan shi ba na'am eh na'am eh in ya gama da ya gama huduban da larabci kafin a yi sallah sai ce kaɗan da hausa sai yanzu sai ya yi da hausa na? Eh, to a lokacin da ya ce kaɗan da hausa na kaka ai ya fasara muku kuna iya yin magana ku da hausa ku tambaye shi tattauna da shi a lokacin da ya koma da larabci to ya fara hudumar zai ku shiru ne eh, sun bace haka shi ma kai kashi mai ba, shi ma kai yi fahimta amma ne mafi yawan masu huduma a najeriya sun dauka na hausan ba huduma ba ne amma mutumin da ya dauka hausan huduma ne kawai zai zo ne kawai ta rana ya yi da hausa kawai ce ku miƙe mai sallah allah ya muku rama. shi kenan an gani masha Allah to za a zagaya ne mu taimako fi la a an a taimaka fi la kamar yadda ta saba taimaka kada a kaza